safiyar lahadi sha biyar ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 29 ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 41 cikin jerin girkususun karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin al'iraqi rahmatullahi alai za mu tashi a inda malam ya ce maratibu ta'adil a lambar baiti na 326 malam ya ce waljarhu wata adilu kada hazzabahu ibnu abi hatimi nizrattabahu wa shekhu zada fihi ma wazittu ma fi kalami ahlihi wajattu فأرفع التعديل ما كررته كثقة sabtin. ولو أعدته ثم يليه ثقة أو ثبت نو متكن نو حجة نو إذا عزو الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي ليس به بأس صدوق وصلي بذاك مأخوذا بذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصدق رأوا rawau anhu ila as-sidqi ma hu wa kadha shaykhun wasat aw wasatun au hasbu aw shaykhun faqat wa salihul hadithi aw muqarabuhu jayyiduhu hasanuhu muqaribuhu suwaylihun saduqun insha Allah arju bi an laysa bihi ba'sun araa وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونقل أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثقة الثوري لو تعونا وربما وصف ذا الصدق وسم ضعفا بصالح الحديث إذ yace مالا يتي matakan amincewa da أمن riwaya دا ما سري وايا وتمغانا أكن من يقبل روايته ومن يرد ta ƙare da wane da wane da wane to kuma kalmomin da ake amfani da su mustalahat da ake amfani da su wajen ambatan wajen cewa wane a karɓa ko ba za a karɓa ba kalmomin wato irin matakin abin nan amincewa ko rashin sa wanda malaman hadisi suke itilaki akan masu riwaya yace wal jarhu wat ta'dil kad hazzaba kaga dai al jarhu wat ta'dil kalmomin al jarhu wat ta'dil kad hazzaba ibn abi hatim al imam abdurrahman ibn muhammad ibn idris wanda aka fi da suna ibn abi hatim ar-razi al-hanbali wanda ya rasu a shekara ta 327 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai littafin aljarh wa ta'did da tafsir ibn abi hatim da kitabul ilal da ar-radd ala al-jahmiyya da tafai kala daban-daban ga sunan babban malami ne daga cikin malaman hadisi malami ne dan malami Allah ubangiji ya gafarta mishi to yana da littafai haka kala daban-daban littafin shi da ake ishara anan shine al-kitabul jarh wa wanda ya zauna ya koya a gaban iyayen shi iyayen shi anan baban shi mahaifi abu hatim da kuma abokin baban nashi wanda suka yi yawon karatu tare shine abu zur'atar razi suka lakkana mishi wannan ilimi na jarhuwar wa ta'dil ya zuba shi a cikin littafin to a ciki ya tantance kalmomi wanda da kafin zuwan shi malaman da suna amfani da kalmomi daban-daban amma babu wani istilahi da ya harhaɗa kowa da kowa kowa na amfani da kalmar shine gwargwadon abinda ijtihadin shi ya kai ko abin da ya saba da faɗi to amma ibnu abi hatimin da yazo sai ya tsara su ya rattaba su cewa ga kalma kaza ga ma'anarta kalma kaza ga ma'anarta a mataki na farko ne shi ma yayi wannan wannan aiki an ci gaba da yin shi imamu sahawi ya ba labari cewa har malamin su ibnu hajarin har aikin da ya gama na taqribu da tahdibu tahdib da wane ne yace har zai kusa da rasuwar shi yana cewa ina ma ya samu lokaci ya zauna ya bi kalmomin jarhuwar ta'adil gaba ɗaya ya ta'arifinsu ya faɗi meye ma'anarsu yaya aka yi amfani da su ya ce malamin su ma ya ta wannan fatan ta ka har yanzu akwai ragowar na aikin a wannan in ya zama Ibn hajjirin da duk ayyukan shi bai gamsu a kan cewa ya gama masa aiki wajen ta fuskar a san ma'anarsu a san me ake nufi da su in an faɗe su me hukuncin hadifin wanda aka faɗe su a tattara su gaba ɗaya a waje ɗaya to kai ibn hajarin ya ba duniya yana fatan ina ma yi wannan aiki amma dai wanda ya fara yi shine ibn abi hatim min razi ibn abi hatim game da muka ambata jama'a babban malami a gidansu ya koyi karatu bayan yawon duniyar karatu da iyayen su kai da shi wanda ya ba shi dama ya riski manya-manyan malamai waɗanda a ɗabi'a ta rayuwa gama gari da ba don hakan ba da ba zai riske su ba to dai zai zauna yi wannan aikin sai aikin ya zama ya karbu mafi yawan littafin da aka gina na bayan garhu wata adai za ka ga suna jingina sosai da shi limamu zahabi ibn hajjari wani wani kusan kowa zai yiwuwa a yi magana ɗaya biyu a cikin garhu wata ba tare da an ce ibn abi hatimin ya faɗa a cikin kitabun garhu wata adai ba ya ce wa shehu shi ma kuma malam ɗin wato ibn salahi kenan ko za da fihima shi ma ya ƙara a cikin maganganun da ibnu abi hatimin yayi akan fihi ma akan aljar wa ta'di wa zittu ni ma iraki na ƙara ma fi kalami ahlihi wajadtu na ƙara abubuwan da na gani na gazantuttukan malaman hadisi kaga yanzu ya mana ishara zuwa ga aikin Ibn abi hatimin da ƙara ƙaran da al'imamu abu amur bin salahi a cikin muƙaddimarsa da kuma shi ma abin da ya faɗa shi kan shi al'imamu zainuddin al-iraqi fa arfa'u ta'dili ma kararta wannan abinda ibn abi hatimin ya ambata kenan da kuma zahabi ya bi shi akan haka da shi da ibn salahi din da shi wannan malamin amma in za mu iya tunawa ibn hajirin ya kawo wata kalma da take sama da wannan ma karartahu shine kamar a ce thiqatun thiqatun ko thiqatun sabtun ko thiqatun hafidun ma karartahu bi lafzihi aw bi ma'anahu anan sai sanya shi a matsayin arfa'u darajatit ta'dil to ibnu hadirin ya saka wata a saman wannan ita ce wanda aka kawo da sigatu af'ala a ce fulanun awthaqun nas ko fulanun ilayhi almuntaha kaga wannan ta zo da siga ne ta tafdili ita kuma wannan siga ce ta taukidi wanda ake shi da lafazi ko da ma'ana wannan yana nuni zuwa ga cewa bayan wancan tsarin da ibn hajarin yi, to sai wannan kalma ta dawo ita ce ta biyu idan ga fulanun awsaqun nas ga wanda aka ce fulanun thiqatun sabt to fulanun awsaqun nas na sama da thiqatun sabt sannan wanda aka ce thiqatun thiqatun da wanda aka ce thiqatun sabtun da thiqatun hafizun wanne ne ke sama da wani dukan suna cikin gurup ɗaya ne shine mataki na biyu a bisa yadda ibn hajar ya rattaba su amma wanda aka karrara shi da kalmomi mabambanta yafi fiye da wanda aka karrara shi da kalmomi iri guda tare da cewa su ma iri guda ɗin fa suna nuna taukidi ne wato aka ce thiqatun thiqatun bai kai wanda aka ce thiqatun fabtun ko mun gani domin bambancin kalmar ko ina yana nuni zuwa ga wata ƙarin ma'ana ko da suna wakiltar junansu inda ka ce wane mai kuɗi ne mai kuɗi ne da kai ka ce wane mai kuɗi ne attajiri ba ne in ka ce wane shege ne shege ne da kai ka ce wane shege ne ɗan iska ne ko mun gani ko yayi ne aka canza kalma za ta yi ish'ari da wani ƙarin ma'ana ko ɗan yayi ne to da haka wajen takrar at-takraru bil ma'ana awsaqu min at takrari bil lafs sannan a cikin alfazu din akwai lafazi kwaya daya wanda yake yafi kusan kowanne karfi shine hujja lafazin hujja aka ce fulanun hujjatun to wannan ya kare aka ce fulanun fiqatun hujjatun to ya fi duk wanda za a ce fiqatun fiqatun ko fiqatun sabtun ko fiqatun ma'amunun saboda lafazin hujja suna amfani da shi ga malami wanda irin su Ahmadu dan Hanbali irin su Ibn ma'inin da makamantansu an tambayi an tambayi abin nan kamar shi ibn abi hatimin an tambaye shi wane fika ne yace misali yace eh sika ne sai a ce hujja ne sai ce ina alhujjatu ahmad ibn hanbal mana akwai wanda ya kai sika amma bai kai hujja ba ina ma'anan hujja kenan shine wanda shi kadai zai iya tsayawa akan hadisi ko da an saba mishi ba za a iya ba za a iya eh, abin nan tsaurin ido a ce shi kuskure bane shi suke nufi da hujja to da haka waɗannan kalmomi dukkaninsu suna faɗawa a cikin gurub ɗaya, amma akwai wadda a cikinsu su tana iya ɗara ɗayan ma'ana ko ɗan yayi ko ɗan yayi tana iya ɗara ɗayar ma'ana malam yace fa arfa'u ta'dili ma karartahu ka sikatin sabtin walau a'attahu yace abinda ka maimaita kamar a ce thiqatun thabtun walau a ko da ka maimaita shi da i'adatul lafz yana ƙasa da i'adatul ma'ana kamar yadda muka ce ma'ana kace fiqatun sabtun ko kace sabtun sabtun ko kace fiqatun fiqatun thumma yalihi fiqatun sai mataki wanda ke ƙasa da wannan wanda babu takrir wanda yazo da lafazi mufradi amma wanda yake nuni zuwa ga amincewa amincewa ta gaba daya shine kamar a ce kawai fiqatun ko a ce sabtun ko a ce mutqinun ko a ce hujjatun au idha azau alhifza ko kuma a ce hafidun au dabta ko a ce babitun li adli amma akai maganan hadda sai ce eh, eh, kaga duk wannan lafuzan suna cikin rankiya daya sikatun ko a ce sabtun ko a ce mutqinun ko a ce hujjatun ko a ce hafidun ko a ce babitun to waɗannan biyun na ƙarshe ku kalla da kyau sai ce li adli idan aka danganta hibzu da dabtu li adlin sannan suka zama kalmomi na adalantarwa sai an ce hafidun adlin ko babitun adlin saboda mujarradun hibs wa dabt baya nuna aminci baya nuna aminci da hadisin mutum musamman kuma sun da an samu ɗaiɗaiwa mutane wanda suke da dabt da hibs ko ba ba bane kamar misali nan na anan Ismail ibn uh, Ayyuba Shazakuni Ismail ibn uh, Dawud amin ibn Dawud Shazakuni in kun tuna mun taba yin labarin shi anan tarjuma shi ana cikin sura alamin nubala malami ne ya kai malami wajen hadda amma mutumin banza ne yana shan giya yana ƙarya a hadisi har uh, Imam Bukhari yake cewa ni ban san wani wanda ya kai shi rauni ba a cikin at tarihi awsat da kuma kamar yadda khatibu ya ruwaito daga Imam al-Bukhari dan a cikin tarihu mudayat bagdad malami ne iyakan malami amma makarici har kuma yana shan abun maye kalli Nuhu ibn Abi Maryama al yana da hadda alƙali ne ma amma makarici to da haka mujarradin hadda an aka ce kawai babitun ko hafidun kaga su ma'anarsu na, kuma zuwa ga basiran ne kawai sabanin sabt da mutqin da Mahmud, da hatim abin eh, da hujja ko suna kuma zuwa ga basirar ta ilimin da kuma halayen kirki na nagarta wannan ismail ibn dawud da sha shazakuni akwai lokacin da ibn al-imam abu za'atar razi ya taba tafiya garin su shi shazakuni din wani kauye ke kusa da ke kusa da kufa ya je gun wani malamin su karatu bai same shi ba to dama sukan yi muraja'an hadisi sukan yi muraja'a wanda muraja'ar akan yi ta ne kamar yadda kaga ana yin musaffa wanda ya koro hadisai kaza wanda ma ya koro su ko kuma a fara lissafi da babi babi kana da hadisai nawa a cikin sallah ce ina da hadisai dubu biyu to ina da dubu biyu da ɗari biyar to ba ni ɗari biyar da kake da su ɗori misali da suka zauna sai aka ce ya ce a nemo mishi wanda za su yi musaffa in ji wato shi abu zur'a yana neman wanda zai musaffa da shi sai aka ce ku ai digar nan ba wanda ya kai shaza kuni hadda aka kira mai shi shi bai san shi ba suka zauna suka dinga kwami haddare ya raba da shaza kuni ya ga za a kure shi kawai sai ya kira hadisin ƙarya ya karanta ya karanta hadisin ƙarya da ya gama karanta shi sai abu zur'a ya ce ban taɓa jin wannan hadisin ce ai ku wannan hadisin hadisin garinku ne hadisin ne. Ka yanzu ma baka iya hadisan garin ku ba ka taso ka zo nan kana so ka ka gwada kanka da mu sai tsaki ko yace ba zan musafa da kai ba ya tashi ya tafi ce ba yi musafa da kai mutumin da baka iya hadisan garin ku ba ta to sai kuma masauki shi kuma hankalin shi ya tashi yana ta tunanin wannan hadisin ya dinga bincikowa bai san shi da gari ya waye ya gaya ma masu masaukin shi cewa ga yadda muka yi da wani da suka kawo jiska ce to ai kai alga ta mala ai kana baka kawala ne ai ya sharga ya sharga maka ita ne wannan hadisin anan ya kirkire shi ya ga maka shi da aka bincika kuma aka kama shi da wannan laifin tabbas yana kirkira hadisai to da haka zaka ga zahabi a wurin tarjuma sai da yace ahadul hufazi wa kaza wa kaza kaza yace lakinnahu talifun shi amma abun abun wurgi da shi amma ya kuma ya siffanta shi da da hadda tarjuma na a cikin sirr alamin nubara to ana samun irin su tun ma wancan zamanin balantana kuma yanzu jama'a yanzu ka ai ba sai ka buga misali ba malamai makareta yanzu ai su suka fi masu gaskiya yawa Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa a ah, laysa to daga wannan matakin kaga muna da matakin authaqun nasi muna da matakin mukarrar muna da matakin ah, ah, ma ufida bi labd thika sai kuma laysa bihi ba'sun saduqun wasila bidhaka ma'munan khiyara sai kuma mataki na hudu shine a ce siqatu a ce saduqun ko a ce laysa bihi ba'su ko a ce ma'munun ko a ce siqatun ko a ce min al-khiyari shine khiyaru ko a ce mahalluhu sidiq aw rawau anhu ko kuma a ce rawau anhu da kuma ila sidiki ma huwa haka suke faɗin shi ila sidiki ma huwa ana kaddara bi ba'id ila sidiki ma huwa bi ba'id shi da nisa da gaskiya duk waɗannan suna cikin rankiya ta hudu ne wanda ake karban hadisan su amma ba a karban mafaridun suna da gaske da za a karba amma ba su da ƙarfin in sun kaɗaita idan sun saba wa thiqatu ba za a karba ba mahalluhu sidiku saduqun saduqul eh, eh, eh, ma'munun khiyarun ma huwa ila ila sidiki ma huwa Eh, eh, eh, idan ka karanta ka kalle shi haka za ka iya ganin kamar ba amincewa ba ne ko in ka basara shi ila sidiki ma huwa ba izuwa ga gaskiya ba to ba haka abin yake nufi akwai takadiri ila sidiki ma huwa bi ba'id izuwa ga gaskiya shi ba mai nesa da ita bane duk da yake za ka ji wannan lafazin yana nuni izuwa ga bai kai dira cikin gaskiya kamar da aka ce sadukun kawai ba dole a cikin gaskiyar a dan gefe yake koyaye ko yana da wata tangarda wanda galibi irin tangarda kan taso ne daga yana da wasu auhamu ko yana da wasu manakiru ko yana da karancin riwaya karancin da ya hana a iya sabu a iya tantance wace irin riwaya yake da ita eh, sai ce a haka kaza shaykhul wasat sai kuma shaykhul wasat aw wasatun fa hasba ko kuma a faɗi kalmar wasat ɗin ita kaɗai. aw shaykhun faqat ko lafazin shaykhun ɗin kaɗai ita kuma ita ce take ƙasa da waccan a ce shaykhun wasat wasatun aw shaykhun malami ne kaga in mun yana kace mutun shehi kaga babban babban suna ne amma ga malaman hadisi a jarhu ta adil to ba babba ba suna ne mai girma ba sai za su faɗi haka ne idan suna da matsaloli a wajen a wajen tantance ko yadda da nagartar riwayar mutum sai su ce kaza ne shi sai su ce shekun ne ko a ce wasatsu dan matsakaici ne mai dan galmi galmi ne ko a hada kalmomin biyu a ce shekun wasatsu malami ne matsakaici bai wanda bai wuce mai wa'azi ba kawai kenan ko kuma ya da yan hadisan shi yan kwayanni wasalihul hadisi aw muqarabu ko kuma su ce salihul hadith muqarabul hadisi jayyidul hadithi hasanul hadithi muƙaribu al hadith lafazin nan guda biyu muqarabu da da siga ta mafuliya da muqaribu da siga ta fa'iliya ta fa'iliya ta fi karfi fiye da wancan haka ce muqaribul hadith wato hadisin shine yake kusa da na amintattu muqarabul hadith hadisan amintattu na kusa da nashi kaga is kamar bai wani abin arziki ba amma dai ya samu kanshi by mere coincidence kusa da nagarta to sai a ce muƙara bu an yi kusa da shi kamar an an hayar da shi ne da moderation kenan wato sai da aka aka tantance aka tantance da kare kai labari sai a ce ai an dai bashi bai pass bu kaga daban da kuma wanda ya ci pass da kanshi ko muqaribu ko mun gani muqaribu da muqarabu da haka muqarabu tana ƙasa da muqaribu salihul hadisi muqaribul hadisi jayyidul hadisi hasanul hadisi muqaribul muqaribul hadis duk waɗannan suna cikin wannan rankiya ce suwaylihun saduqun insha Allah ko kuma a ce yana da yar nagarta da kuma saduqun mai gaskiya ne amma sai ya istisnai insha Allah in Allah ya so mai nagarta ne to da kaji haka malamin bayi da tabbaci akan abin da yake faɗa kar ya faɗa kai tsaye mutumin ya bashe shi wata rana mutumin da baka da garanti akan shi ko sai ka ce saduqun insha Allah ko alƙawari ne wani wanda aka tabbata zai cika in ka zo ba da labari zaka ce zai cika alƙawarin nan wani zai cika alƙawarin nan insha Allah zai cika ya kace insha Allah <laughs> eh tana ish'ari zuwa ga wani rauni ne wajen amincewa da shi anan ko insha Allah ce anan ba hakikan ba <laughs> tafwidan ce wannan ko insha Allah tafwidan ce eh sai Allah ya taimaka mai tukunna ya bashi damar cikawa amma ba haka ba kai ka san a yanayin shi bai da niyyar cikawa ko ba ko ba gaskiya ba yawwa arju bi allaysa bihi ba'sun ara ce ina fata ya zama ba yi da wani ba'asi wata matsala da ta fito ta bayyana arju bi allaysa bihi ba'sun ara وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونكلا ابن ابن معين يحيى ابن معين yace idan nace la ba asabihi to fa thiqatun ina nufin amintacce ne in kun tana an tattauna wannan mas'ala game da waɗanda ya haya dan mai ke cewa la ba asabihi ko dai sabihi ba su ɗayan mutane biyu ne ko dai ya zama malami ne amintacce sai ya ce la bihi ba su ko kuma ya zama mutum ne wanda yake mai karancin hadisai nan ma ya ce laysa bihi ba'asun akan shi ba'asun ara wani matsala wadda ta bayyana wadda take a fili ana ganin ta bai da ita yace ah, wa ibn ma'in qala man aqulu la ba'sa bihi fa thiqatun wa nuqila an cirato annabna mahdi cewa Abdurrahman dan Mahdi kamar da zuwa cikin tafin al wa Ta'dil da al-Kifayah fi ilmi riwaya ta Ibnu ta al-Khatib yace anna Mahadi mahdi ajaba man sa'al afiqatan kana abu khaldata bal cewa an tambayi malam abdurrahman ibn mahdi in mu iya tunawa malam abdurrahman ibn mahdi yana daga cikin malami masu tsanani a wajen amsa ko tunkuɗe masu riwaya to aka tambaye shi game da abu khalda wanda shine khalid ibn dinar at-tamimi ɗaya daga cikin mutane ne masu gaskiya a cikin riwaya sadukun ne kamar yadda ibn hajar ya sannafa shi da aka tambaye shi game da shi sai ya ce yace amintacce sai aka ce a thiqatun kana nufin amintacce sai ya ce bal saduqan khayran ma'amuna ina nufin dai mai gaskiya ne mutumin kirki ne amintacce ne a thiqatu sauri amma thiqa shine irin sauri shi bai kai mai thiqa ba da agun ibnu mahadi fiqa ba kalma ce ga magarba kaji irin mutanen da yake wasafawa da ita sauri sufyan ibnu sa'id ibn masruq al-thauri wanda imamun ne min mata duniya a hadisi irin su yake kira da fiqa kamar yadda shi kuma wancan ya kira Ahmad dan Hanbali da da hujja tunaka haka agun ibnu mahadi idan yace ce saduq ɗaya take da gama garin kalmar fiƙa kenan kuma gane in kaji Abdurrahman ibn Mahdi ya ce wani sadukun to za ta kai matakin fada wa mutum gama garin kalmar fiƙa? saboda nauyin ta shi a gunshi a gama garin kalmar a eh, gama garin kalmar fiƙa lau ta'una wadda da eh, wannan kawai cikon baiti ne wato wadda eh, wanda sai an taimaka wato wanda sai an jingina gare shi shi sika wanda sai al'umma da yawa ta jingina gare shi tana tana dogara da maganarsa kowa yana dogara da maganarsa rubbama wasafa da sidiki eh, wasim ba'afan bisalihi hadithi id yasin ya ce rubbama shi wasafa so da dama shi ibn mahdi wasafa yakan siffanta sidiki ma'abocin gaskiya wusim ba'afan ya ɗan nuna kamar yana da rauni bi salihul hadithi idiyas ya ce mashi salihul hadith a sa'ad da yake ambatan shiga yana ƙasa ya yi sharhin wannan kalma ya ce safa abdamiru raji'un ila ibn mahdi وقد روى عنه أحمد بن سنان قال كان ابن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل fihi ba'af wa huwa rajulun saduqun fa yaqulu rajulun salihul hadith yace wani lokaci akan ambaci mutum a gaban ibnu mahdi wanda yake da wani rauni ko kankani haka amma sai yace salihul hadith yana ishara zuwa ga duk da raunin sa amma hadisan shi suna kai labari suna tsira ba a tunkuɗe su gabaki daya wannan saboda larurar waka za ku ga ya dunkula kalmomin sosai da sosai ba irin yadda aka saba jin labarin su a zantuttuka da ake waɗanda ba na waka ba amma alhamdulillah na san yan uwa masu bin wannan karatu galibi duk mun yi waɗannan abubuwan da su mun karanta su an sake karantawa an sake karantawa a wurare mabambanta shine cewa akwai martaba guda shida ta ta'adili akwai wanda yake sigatu af'ala sai mukarrar sai wanda yake da bil thika sai Maduna duna zalika sai wanda yake ish'ar bi ba'd da'afi sai kuma wanda yake a ila ila da'afi aqrab minhu ila ila ta'dil shine cikon na shirin kenan kaman na saman shine kaman fulanun awsaqun nas da ire-irenta mai biye da shi shine kamar ce sikatun sabtun sikatun hafidun sikatun zabitun mai biye da shi shine a ce sikatun kawai mai biye da shi shine a ce saduqun ko a ce ma'amunun ko min khiyari ko hasanul hadisi na ƙasar shi shine kaman irin su shaykhun dinnan da salihun da da laysa bihi ba'su sai na ƙarke shine wanda za a ce kamar irin wannan a ce salihul hadith arju an yakuna laysa bihi ba'su salihun insha Allah ilal ilal ilal sidiki ma huwa ma huwa ila sidiki biduna kaza ire-iren waɗannan to za ka ga biyun ƙarshen nan kawai su ne kawai suke da matsala wani lokaci ba zai a karɓa kai tsaye ba amma tun daga na saman nan har zuwa na hudu to duk wanda hadisin shi shigo cikin nan hadisin shi karɓaɓɓe ne tsakankanin a ce sahihi kai tsaye ko hasan ko jayyidu amma waɗannan biyun na ƙasa to su ne ba a karɓan hadisinsa kai tsaye a cikin usul sai dai a cikin mutaba'at ko shawahid sirakiya ko a rahosu su amma ba a karɓan tafridinsu ba a karɓan tafridi sai in an samu wani ya mutumin da aka ce suwailihun ko shaikhun wasatun ko wasatun ko mahuwa bi ila sidiki mahuwa to wannan idan ya kawo riwaya shi kaɗai kawai aka waiga aka waiga ba a ga wani ya raka shi ba to za a kyamace ta amma ba kyamata ta wurgawa ba kyamata ta za a tafi mata mene al'itiba da neman shawahi da neman mutaba'at idan an samu wani irin same ɗan galmi-galmi ko wata riwaya wata ke mursala ko wani abu sai a ƙara mata ƙarfi da wannan ita za a ce an inganta ta hasanun fi shawahid ko hasanun fil mutaba'at ko hasanun Ligairi ko makamantinsa idan ba a samu ba za a ajiye tukuna sai an samu sai dai ana iya isti'nasi da ita idan an zo ta magana musamman in ta shige cikin usul ma'arufa na addini wallahu ta'ala sai ya ce maratibul tastajrih dan uwan wannan shine martabobi na tajrihi na raunatawa malam yace wa aswa'ut tajrihi kadhabun yaba yakribu wadda'un wadajjalul wada wa ba'daha muttahamun bil kadhibi wasaqitun wa halikun fajtanibi wa zahibun matruku law fihi nazar wa sakatu anhu bihi la yu'tabar wa laysa bithiqati wa laysa bis wa laysa bithiqati thumma kaza da'ifun jidda wahin bimarratin wa bihi وليس ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن جيئا بمنكر الحديث أو مضطرب واهم وضعفوه لا يهتج به وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف ليس به ليس بذاك بالمتين بالقوي بهجة بعمدة بالمرضي للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه كذا سيء حفظ لين سيء حفظ لين takallamu fihi wa kullu man dhukir min ba'di shay'an bi hadithihi tabir bi hadithihi utubir yace maratibu tajrih matakan raunatawa wa aswa'u tajrih mafi munin jarraha mutum shine a ce kadzabun nan kara da wancan a ce fulanun akzabun nasu tana sama da wannan a ce wani koje ne makaryaci malama hadisi suna itlaqin kalmar makaryaci ga wanda aka kama shi yawo annabi ƙarya salawatullahi wasalamu alaihi amma wanda yake ƙarya a cikin sauran zancen duniya baya wa annabi ƙarya to wannan abu malaman hadisi bai kai matakin kazzabun ɗan nan matakin shi ne na ƙasa da wannan muttahamun bil kadib ko a ce da'ul haditha yana buga hadisan ƙarya wadda'u dan buga dan dan buga hadisan jabne dan ko wannan dan hadisi ne dajjalun dujal ne ma'anan dajjal makaryaci fafar wanda ya zama babban rukuni ya zama general a cikin abin nan sojojin ƙarya wada a ce dajjalun wada alhadith duk waɗannan da an faɗi duk irin wannan an faɗi shi to hadisin shi gaba ɗaya sun narki wa badaha baya ga waɗannan sai muttahamun bil kadhib shine mutumin da ake samun shi a zancen yau da kullun yana karya. su malama hadisi su zama suna da tuhuma akan shi ba su amintu akan idan an je batun hadisi ma zai karya ba tunda har ya iya yi a sauran zance dukkan da dai karya ce duk da yake karya da aka manzala sai sallama manzala ya ce yi mun karya ba kamar yi ma kowa karya bane amma dai karya zunubin ta na karya ne sai kuma dorin zunubin yi wa annabi karya wanda shi kuma gidan wuta ne kawai to idan mutum a yau da kullun a zancen yau da kullun yana yin karya to mutane ko kuma wata sura da take sa a tuhumanci mutum idan yana ruwaito hadisan ƙarya da sanin shi ba tare da bayanin su na ƙarya ne in kun tuna a can ba bayan yi magana kan cewa haramun ne ka ruwaito hadisan ƙarya sai in za zaka bayyana menene shi wannan shi ne aikin da malamai suka ce na rubuta a akan mawdu'at bayani akan tona asirin ƙaryar da ke cikinsu amma haka nan kawai ka zo ka faɗe shi da nufin kafa hujja ko da nufin bada labari ko da nufin karantarwa ko da nufin al'amari ne musallamun alaihi idan kana yin irin wannan kai abin tuhuma ne ta ɗan ɓangare ne ko dai zama abin tuhuma ta ɓangaren yanzu kana kawo mutane ƙarya kana so sai da ita kana talbisul haqqi bil batil kenan ka zama yahudu ko kuma ya zama tsabaragen jahilcin ka ya kai baka san wannan karatu ba kuma ka karantar da shi to duka wannan biyu abin tuhuma ne a gun hadisi to eh, na gaba da su shine wanda idan inda ya zaman labari ko fira sai ya ƙarya inda aka tambaye shi magana sai ya yi ƙarya baya iya ya riga ya zama mai ake cewa wala zaro rajulu ya e, e, yakdhibu wa ya al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kintacen ƙarya ma'ana yana lissafa aina zai samu ya ƙarya har sai ya rubuta shi a cikin rijistar makaryata to daga nan zai zama har san da bai buƙatuwa zuwa ga ƙarya sai ya yi ta akwai san da a maganar da zai iya faɗi gaskiya za a yadda za ta biya mishi buƙatarsa amma tun da yana cikin sijillin makaryata to dole ƙarya kawai zai Allah ka tsare mu yace mutahamun bil kadhib shine mataki na uku kenan wasaqitun wa halikun fadadde da halakakke fajtani duk wannan ka guje su da hadisan su wa zahibun matrukun ko a ce zahibul hadith ko matrukul hadith aw fihi nazar sakatu anhu da fihi nazarun da sakatu anhu Dukansu su ma suna nuni zuwa ga rauni musamman bukhari na amfani da su akan rauni mai nauyi kwarai yace bihi la yu'tabar duk waɗannan ba a lura da hadisin su duka walaysa bi thiqa ko a ce laysa bi thiqatin wala mu'amunin walaysa bi saduqin wala mu'tamadin da ire-iren su thumma rudda hadisu. hakan aka ce rudda hadisu an yi watsi da hadisin shi kaza da'ifun jiddan sai mataki na ƙasa da wannan shine a ce da'ifun jiddan kaga dai akwai akzabun nasi kazzabun muttahamun bil zahibul hadisi matrukul hadisi sakatu anhu sai kuma da'ifun jiddan waɗannan mataki ne guda sai wahin bi marra wahin ba wai so ɗaya ba ake nufi bi marra kai tsaye in balarabe ce bi marra zuwa ɗaya da muke cewa da Hausa wahin bi marra ba wai wahin so ɗaya ba sauran wuraren ba wahin ba a'a wahin bi marra yana nufin wahin tamama ina fata mun gani. wahin shine wato mai rauni rauni na gaske ah, wahum wahum tsarafu hadithan ko a ce su malaman sun watsi da hadithin shi warmi bihi ko kuma ka yi wurgi da shi matsuruhun abin wurgi ne ah? ah, mutsarahun ya zakallahu khairan mutsarahun na laisa bi shay'in la yusawi shay'an thumma da'ifun in ji'a bi munkaril hadithi aw muttaribih haka nan aka ce laysa bi shay'in da kuma la yusawi shay'an ba a bakin komai yake ba thumma da'ifun sai kuma lafazin da'ifun gama garin kalmar da'ifun wa kaza haka kuma in bi munkaril hadith a ko laysa bi shine in ji a ce za'ifin munkarul hadis ko au mutsaribe ko a ce za'ifin muttaribul hadis mai rauni ne yana da hadisai abin kyama mai rauni ne yana da hadisai abin masu rikici a cikinsu ko a faɗi lafazin wahin wa ba'afu ko a ce sun raunata shi la yuhtaju bihi duk wannan ba a wujar da su wa ba da duk bayan duk waɗancan tun daga farko har zuwa nan ku duka waɗannan matattun hadisai ne gaba daya tun daga akzabun nasi har zuwa wannan lafazin da'afu hudin duka wanda yake da hadisi irin wannan to mai rauni ne kai tsaye wa babaha fihi maqalun if wa fihi da'afun tunkir tunkiru wa ta'rif bayan waɗannan masu ɗan galmi galmin wanda su ne suke kusa da irin waɗancan su su wailuhun ɗin, su waɗancan a gaɓar inganci waɗannan kuma a gaɓar rauni suna iya shiga junansu kasan eh, ko jarabawa ce aka yi da akwai masu faduwa faduwa sosai wanda ya ci 20 over 100 kaga wannan yana daga cikin wahin mai marra <laughs> kuma wanda ya ci 80 shi kuma kaga wannan shi kuma za a iya cewa irin da suke cewa fulanun musafin ko sikatun ne ko to amma za a zo da yan bakin 40 da 38 da 42 ko ana bakin gaba ne da juna haka ana kallon juna wannan na cikin amma wannan ya fada cikin gabar nan wannan ya fada cikin gabar nan to to irin su ne waɗannan da suwailihun da da da irin su hasanun insha Allah da ire-iren su suna cikin gabar nagarta su kuma wannan suna cikin gabar rauni amma ga sunan kusa da juna irin su a ce fihi da'afun ya da dan rauni fihi maqalu akwai dan tanta ta babu a cikin hadisin sa ta'arifu wa tunkin wata rana ya burge ka wata rana ya baka haushi shine ma'anar ta wa tunkin laysa bidhaka ba irin ba irin yadda ake san shi a miƙe bane ai Laisa bi al-matin laisa bi al-qawi bi bidhaka sika laisa bi al-ma'mun laisa bil matin bil qawi duk wannan idafa ne a adafi ne akan zaka ga laisa bi zaka bil matin bil qawi bi hujjatin bi umdatin bil mardi ne ka kaddara laisa bil matin laisa bil laisa bi hujja laisa bi umda laisa bil mardi abin da yake nufi kenan laisa bi zaka bil matini bil qawi bi hujjatin bi umdatin bil duka kaddara laisa laisa laisa a wajen ba amintacci bane ba mai karfi ba mai ba hujja bane ba abun dogaro bane ba yarda bane lidba'ati ma hu to irin waccan da aka ce ila sidiki ma huwa ko to wannan ma ila ba'ati ma huwa bi ba'id bai da nisa da rauni fihi khulfun ce ana da sabani akan shi mukhtalafun fihi fa'anu fihi sun soke shi kaza sayyi'u hibzin haka aka ce mai raunin hadda ne mai mummuna hadda layyinun mai saukin hadda ne hadda shi mai laushi ne soft gare shi takallamu fihi, sun yi magana a kansa banda imam bukhari yakan faɗi takallamu fi akan wanda aka ce ma kazzabun wa kullu man dhukir min ba'di shay'an bi hadisihi tudir ce duk wanda aka ambata bayan shay'an din can da yace lafazin laisa bi shay'in ko duk wanda aka ambata bayan wannan rankiyar abin da yake nuna ga laisa bi shay'in da la yusawi shay'an da dha'ifun da munkarul hadisi da mutaribuhu da wahi duka rankiya ɗaya ce ko mun gani dukansu rankiya ɗaya ne ita ce gaba ta hudu ta rauni to duk abin da ya ambata a ƙasa da wannan gaba ta biyar da ta shida kenan ya ce bi hadithi biyar. ana ya zai shi ba a ɗarhe shi kamar yadda waɗancan gaba ta biyu ta ƙarshe ba a karɓa kai tsaye to shi ma wannan ba a wurgawa kai tsaye wancan yana gidan makabul amma ba a karɓa kai tsaye wannan yana gidan mardud amma ba a rantar sa kai tsaye shine abin da ya hada su ina fata kun gane abin da yake cewa da yace wa kullu ma Bukir min ba'adi shay'an duk abinda aka ambata bayan lafazin laisa bi shay'in din can to sai ka hada da shi laisa bi shay'in din da sauran waɗanda suke cikin abin nan daya group guda laysa bi shay'in la yusawi shay'an da'ifun eh, da'ifun munkarul hadith da'ifun mutaribul hadith wahin da'afuhu duk wannan baitin nan guda biyu suna cikin group ɗaya ne na laisa bi shay'in wanda su ne mataki na hudu na rauni to ya ce duk abin da aka ambata bayan wannan to su ne irinsu eh, fihi maqalu fihi da'afun ta'rif wa tunkir laysa bidhaka laysa bilqawi laysa bilmatin hujja bilhujja laysa bilmardi eh, lid'afi ma huwa ta'anu fihi sayyul hibzi layyinun takallamu fihi banda na bukhari irin waɗannan shine yake nufi da kullu man dhukir min ba'di shay'an bi hadithihi dole aka ambata bayan lafazin shay'an din can to kai itibari da hadisin wato hadisin ba za a wurgi da shi gaba ɗaya ba idan aka samu wancan da aka ce suwailihun ya ruwaito wannan da aka ce Laisa bi shay'in ko kuma takallamu fihi ko sayi hibz ya ruwaito da za a hada biyun nan za su tada junansu wancan da dan karfi karfi wannan da dan rauni rauni sai su tada junansu ba a wurgi da su gaba ɗaya amma kuma ba a asanta mafari ɗinsu. su idan suka kaɗe ta da riwaya ba za a karɓe ta ba a da take sai an tantance ta za mu saurara a nasu Allah ya mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu